Ni gaskiya ina iya cin abinci na gida kuma iya ina iya cin na waje amma ya danganta da irin na wajen. Misali in gauye muka je biki gaskiya ba na iya ci amma in waje ne restaurant ko wani biki dai mai kyau dai naga alamar tsaftar su ina iya ci. Ban iya siyan abinci a waje ba, ba saboda yanayin aiki na daga baya na zo na saba ina siyan abinci kuma gaskiya ba mu cika dubawa tsaftar abincin ba ko wani abu. Wannan ra'ayoyin mutane kenan kuka ji dangane da lafiya ko tsaftar abincin da suke ci. Taken ranar lafiya a bana daya shine daga gona zuwa kwano. Makasudin ranar kuma shine tabbatar da lafiyar abinci don ganin cewa abinci baya dauke da wasu sinadarai ko kwayoyin cuta da ka iya kawo cikas ga lafiyar mutum wanda ire-iren waɗannan sinadarai kamar yadda masana suka bayyana na haddasa cutuka iri daban-daban har guda ɗari biyu kuma daga ciki akwai amai da gudawa cutar sankara ko daji da dai sauransu masana sun ƙara da cewa kimanin mutane miliyan biyu ciki har da ƙananan yara ne ke mutuwa zuwa sanadiyar rashin abinci lafiyayye a duk shekara a faɗin duniya ta da ake samu abinci da yadda ake sarrafa abinci da kuma yadda ake saya baya ga magungunan kwari da ake sanyawa a gonaki na daga cikin manyan kalubalen da ke hana samar da wadataccen abinci kuma lafiyayye sannan sarrafa abinci daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ka iya haifar da yaduwar cutukar abinci a tsakanin ƙasashen duniya ko menene illolin da ke tattare da gurɓataccen abinci da ma irin cutukan da ake ɗauka sakamakon cin abinci marasa tsafta wani likita al'umma asibitin koyarwa na malam aminu kanan najeriya dr kabir ibrahim getsu ya yi bayani guda biyu akwai wanda kwayoyin cuta da suke ikawa wanda kira microorganisms akwai kuma wanda sinadarai wato chemicals kan kawo to yawanci din wanda aka fi kamuwa da shi shine wanda kwayoyin cuta ke kawowa sukan zo da cutar amai da gudawa din ne babban sakataren lafiya ta jihar kano da Kahir musa ya yi bayanin yunkurin gwamnati ma'aikatar ruwa tana da ruwa in aka samu ruwa mara kyau akwai matsala ma'aikatar kula da muhalli domin in muhalli bai yi kyau ba abinci ma ba zai yi ma'aikatar aikin noma nan da duka a gona ake noma shi bai samu kula ba tun da a can cutar za ta shiga kuma in muka zo muka ci mu ɗauki wannan cutar Kuma lafiya dai da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya a harkokin noma na jaddada muhimmancin wayar da kan al'umma domin alfanin alkinta abinci da nufin kare yaduwar cutuka. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.